Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. bayan da attorney janar din amurka jeff session ya ansa cewa ya gana sau biyu da jakadan rasha sargi kislak yayin da ake yaƙi neman zaben shugaban ƙasar amurka bara amma bai bayyana hakan ba yayin da majalisar dattawa ke tantance shi gwamnatin shugaba donald trump ta ci gaba da fama da taɓar gazar bullar sabbin bayanan da ke nuna cewa an yi ta ganawa da kislak amma ba a bayyana ba seshen ya faɗi ranar Alhamis cewa zai tsama kansa daga duk wani binciken da gwamnatin tarayya za ta yi game da zargin da ake marasha na yin landan a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. Shugaba Trump da jami'an fadar White House har ila yau dai na fuskantar ƙurar da ta tashi sanadiyar wata ganawar da jakadan Rasha ya yi a katafariyar fadar Trump ta Trump Tower. da ke birnin new york a watan disamba da surukinsa jared kushner da kuma tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaro wanda tuni aka sallama michael flynn an sallami filin bayan da ya yi kwanaki 24 kawai kan mukaminsa bayan da aka samu bayanin da ke nuna cewa ya yi ƙarya ma wasu manyan jami'ai a bayanin da ya yi game da yanayin tattaunawarsa da kislak wata mai magana da yawun fadar white house hope hicks ta faɗi ranar alhamis cewa makasudin ganawar ta trump tawa shine don a shimfiɗa wata hanyar tattaunawa tsakanin gwamnati mai zuwa da kuma jakadan rasha an saba taro irin wannan a cewarta sannan ta ƙara da cewa kushna ya kuma gana da jakadun wasu ƙasashen da dama a wata ranar juma'a a cikin watan satumba ta shekara ta hudu, mayakan boko haram suka kai hari a ƙauyen guza da ke arewa maso gabashin najeriya suka karkashe tare kuma da kakkama wasu ƙananan yara yayin da suke kuma ƙone-ƙone da wasu su ismail wanda yanzu ke da shekaru sha biyar ya auna arziki a daren da aka aikata wannan ta'addancin ya kuma ɓoye cikin gidansu na tsawon kwanaki arba'in saboda tsoron muddin ya fito daga cikin gidan nasu 'yan ta'addan za su kama shi kamar yadda ya faru da wasu yara da dama a yankin bayan wasu abubuwan takaici da suka hada da shafe sama da shekaru biyu a tsare a kamaru saboda zarginsa da kasancewa ɗan boko haram a yanzu wata ƙungiya mai zaman kanta da ke yankin mai suna kungiyar agazama yara ta kamaru na taimaka masa da zuwa makaranta da kuma yadda daga bisani zai haɗu da 'yan uwansa to amma a yanzu banda shi ma akwai wasu ƙarin 'yan najeriya wajen dubu tamanin da biyar da suka tsere zuwa ƙasar ta kamaru don su kauce ma ukubar boko haram to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jiragen yakin amurka ciki har da marasa matuƙa sun kaddamar da wasu jerin hare-hare ta sama kan muradun alka'ida a yemen a wannan satin wanda hakan wani bangare ne na abin da ake kira faɗaɗɗen shiri na taka birki ga abin da wasu ƙwararru ke ganin wata barazana ce mai haɓaka wadda ke fuskantar yammacin duniya jami'an hedkwatar tsaron amurka ta pentagon sun ce hare-haren jiragen sama na baya-bayan nan wanda aka kai da safiyar jiya juma'a sun biyo bayan na farko ne da aka kai ranar alhamis a lardunan abyan da baida da kuma shabwa na ƙasar ta yemen kamar har-haren jiragen saman na farko abubuwan da aka auna na baya-bayan nan sun hada da mayaka da kayan yaƙi da madafun gudanarwa da kuma muggan makamai na ƙungiyar alka'ida a yankin ruwayen larabawa wanda ake kuma kira aqap har yanzu ana nazarin sakamakon hare-haren To amman jami'ai sun ce an kaddamar da hare-haren jiragen saman sau talatin cikin tsawon kwanaki biyu ɗin. Bayanai na farko daga Yemen sun nuna da alamar sojojin Amurka na ƙasa sun taka rawa a hare-haren, ciki har da yiwuwar musanyar wuta da mayakan na AQAP. To amma wani jami'in Pentagon ya ce babu hannun sojojin Amurka a wannan fafatawar. bangarorin da ke gaba da juna a Siriya za su koma gida tare da fayyacaccen jadawali na tattaunawa ta nan gaba, a cewar wani mai shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yayin zagaye na hudu, wato yayin da zagaye na hudu na tattaunawar kan makomar Siriya ke kawo ƙarshe. Bayan kwanaki tara da aka shafe ana zafaffiyar tattaunawa, wadda a mafi yawan lokuta ta dabaibaye da bambancin ra'ayi kan shi kansa tsarin tattaunawar da kuma matsalar rashin muhimmancin wasu batutuwa ko da yake babu wani ci gaban da aka samu a siyasance kuma dama ba a kallafa rai kan hakan ba take-taken mahalarta ganawar da kuma alamar kyakkyawar makoma da kuma gamsuwar cewa wannan zagayen tattaunawar zaman lafiyar akalla ta kammalu ba tare da wani abin takaici ba kamar ficewa a fusace daga ɓangaren gwamnati ko wakilan 'yan adawa kamar yadda aka yi ta gani a baya ba kullum yakan zo da sauƙi ba a cewar stephen de mistura manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a syria yayin da yake magana a geneva ya ƙara da cewa mun yi muhawarori masu wahala to amma mun kuma yi wasu masu ma'ana da ya yi hasashen cewa za a yi gunaguni sosai da kuma kalamai marasa kyau daga ɓangaren 'yan adawa game da makomar tattaunawar da yake an kammala ta baya-bayan nan to sai dai kuma ya yi watsi da hakan a matsayin al'ada kawai ta siyasa manyan jami'ai kungiyar taliban sun ce wani harin da aka kai da ake kuma kyautata zaton wani jirgin saman amurka ne marasa matuƙi ya kai ya hallaka wani babban kwamandan taliban wanda ya taɓa gaya ma sojan amurka saja bowel bogdal wanda yake tsare a lokacin cewa kar ka sake zuwa afghanistan yayin da ake gab da miƙa shi ga sojojin amurka a wata musanyar husna shekaru uku da suka gabata to sai dai rundunar sojin amurka ta gaya muryar amurka jiya juma'a cewa sojin amurka afghanistan ko kuma waɗanda suke goya ma baya babu daga cikinsu da suka kai hari a afghanistan ko pakistan ko kan iyakar afghanistan a ranar alhamis majiyoyin taliban sun tabbatar jiya juma'a cewa ƙari abdullah mairaj na daga cikin mutane biyun da nan wato da aka miƙa wato nan da makamai mai linzami wanda taliban ta yi imanin cewa na amurka ne Eh, wato da aka harbo su ah, a ranar da ta gabata a lardin kos na kudu maso gabashin afghanistan wanda ke daura da kan iyakar pakistan suka hallaka yawan ambaliyar ruwa a kudu maso yammacin zimbabwe ya hallaka mutane 246 tare da raba wasu kusan 2,000 da muhallansu tun daga watan disamba gwamnatin ƙasar wadda ke fama da rashin kuɗi na kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da su taimaka mata wajen ɗaukar mataki kan ɓarnar da ta biyo bayan ambaliyar ruwan jami'ai sun ce hanyoyi da kuma gadoji sun salwanta a wannan ambaliyar wanda hakan ya kai ga raba wasu al'ummomi da dama daga makwabtansu da ke zagaye da su zimbabwe na ƙoƙarin murmurewa kenan daga shekaru biyu na fama da fari wanda ya janyo ƙarancin abin da aka girba kwatsam sai kuma ga wannan ambaliyar To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowace a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. sa da ya'ya eh. kare ma balle kuma a ce eh, 'Yan kura gaskiya bare kura kanta ke eh balle kuma a ce kura ta yau da ganta eh. ai kaga akwai abin kallo <laughs> eh haka yake haka ne to yau muna jin waƙoƙin Alhaji Audu Karango sau mm. a cikin wannan zaure wato ka san wani abu da waƙoƙin nan da waƙoƙinsa mm. da na muhammadu ganga ganga mm. da na kai gidan mai sauna haka yake mm. da audumin jibar wato wani lokaci yana da wuya ka bambanta eh. yadda suke kiɗa musamman muryoyinsu na so su yi kama muryoyinsu na eh, kama kwarai da gaske haka ne eh. To Usman bari mu fara da mika gaisuwa zuwa ga Alhaji Sadiq Wushishi da iyalansa Amina sai barista lami Alhaji Wushishi shi ma Amina da fatan ya koma gida lafiya. Mm. Gaisuwa zuwa ga Jamilu Abdu Guya ba tare da Sulaiman Adamu ledi dukan sa gidan rediyon BRC FM da ke garin Kirfi sai Dr. Dayyabo Adamu na asibitin garin Badara tare da Aminin sa bara Bara. Mm. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga shugaban majalisa Ismail Bima mai gombawa sai Aliyu Hassan S Noma Gusau. sai anas hoja birnin kebbi da barista isyaku barau amina sai hajiya binta kaura tare da hajiya gambo maman gusau shugabar mata da sanin shaga kofar sauri katsina sai ciyaman zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi da hafiz balarab gusau sai mansur almu da madasir birnin kebbi sai usman adamu alero sai kuma pro umar gida da gumi sai muhammadu dan dattijo da jagoran gauraye aliyu umar na kwalle da adamu a tahiru dan agaji birnin kebbi da affan aboya sai sarkin malamai alhaji ibrahim muhammad duguri da sade sa'idu daura sai muhammad hassan dan buram na maradun sai awwal kan giwa tare da aminu abdu baka noma sani mai nagya kanan ba. sai gaisuwar ubaidullah ya haya kaura ga dimbin gaisuwa zuwa ga babba haruna bajoga da matthew garba ɗaya shugaban na gauraye da fatan kuna nan lafiya to bari mu koma shafin facebook mu ɗauko 'yan majalisa a bari ya huce hmm. inda za mu fara da sakon gaisuwar fatan alheri ta salisu dan juma kofur na ɗan sanda najeriya wato hukumar 'yan sanda ta najeriya sai hmm. kuma musti jahun da kuma naini boda chaledi sai kuma sa'idi sani sa'id sai dauda babaji da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga hassan ado arji da hmm. kuma abdullahi ahmad zarewa gaisuwar fatan alheri zuwa ga babawo ma'azam kenan wanda aka fi sani da ma'azam ibrahim sai mm. kuma ibrahim mazan kwarai shi kan shi wato baba din kenan mm. haka gaisuwar fatan alheri zuwa ga khalid khalid sai jikan liman usman gaisuwar fatan alheri zuwa ga nasir ma'azu isa funtuwa sai murjanatu mai daura bandali ne to allah ya sa na faɗi sunan daidai yawa mm. sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga mikael ahmad da ibrahim abdalla sai abdulwahab abdulhamid da surfatan alheri ta bar ya huce zuwa ga abdullahi bin sa'ad da kuma ismail habibu gaisuwar fata alheri zuwa ga muhammad ibrahim da umaru gagarawa umaru sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Suleiman yusuf usman sai jibril adamu jibril ga su fata alheri ta bar ya huce zuwa ga zayano anka da rabiu abdulaziz damilep danket hosi shi ma ga gaisuwar fata alheri nan sai maba Walu muhammad daga ƙarshe gaisuwar fata alheri zuwa ga mustapha harisu dan galadima kigo sai mustapha isiaku da tasiu habibu da nazifu babani sai aisha humaira ahmad da habibu yahaya da gasar fatan alheri zuwa ga abba naira kedi da kuma ahmad tijjani yan gwarzo baki kawai zai yi ba ma hannu <laughs> sai ya jima bai fita ba eh, haka ne hmm. to a usman kai za ka fara ba mu labari ko mu ba da labari a ba mu labari wato ka san kwanakin baya ne hmm. na ga wani bidiyo ana yadawa kan abin ta whatsapp eh. mai ban dariya eh. mutum ne dai wani ne da ya zo a kaikensa ya je alwala yana so zai sallah to mm. sai ya taho ta wurin da ya san mutane ana haduwa ana sallah an shimfiɗa tabarmai da sauransu haka sai ya tarar da wani ba mm. kowa wurin sai wani ya tashi yana sallah mm. saboda haka sai zo sai ce to bari dai ya tsaya gefen sa su yi sallah jam'i domin ya samu ladar yin jam'i saboda haka sai zo ya tsaya dama don a samu tabarraki yawa a'a minti biyar minti goma awa ɗaya hmm. awa biyu awa uku ya ga mutumin nan da yana tsaye ne kawai yana motsa baki kamar yana karatu tofa yayi ya tsaya tukunna har ya fara gumi abin nan jini ya fara taruwa masa kafa kafarsa hmm. ta rawa haka da sauransu ya rasa yadda zai yi kawai yana tsaye sai ga wani ya zo shiga wani malami ya zo shigewa da yana kan waya hmm. sai hango su sai zo ya taba shi hmm. ya taba shi wanda ya bi eh, ya taba wanda ya zo yake bin ɗaya mutumin sallah ce eh. kai ka san wannan mutumi ko da kake bin sallah mahaukaci ne fa oh, a sallah yake mahaukaci ne sai ce ba ai ba da kawai sai ya sake jiki eh. sai ya bada kaza ya ce ba shi ya sa awa na awa biyar awa biyar yana ce ya rasa <laughs> sallah ta ke karewa <laughs> ya wato kai <laughs> kai kuma mahaukaci budan bakin ka sai ka ce eh bai hakura ba sai mm. ce ab ai na ɗauka kai ne limamin <laughs> limamin ga nake kage shi shi gaba ɗaya gwada musu cewa eh lalle ni din ba haka bane ni a zare nake ke da la ilaha eh, illallah yana jira ya ɗauka cewa shi ne liman shi bai zo same shi a wurin wanda ba kada aka samu aka bi kuma ka ce kai ka ɗauka wancan ne liman da ya zo mm, bi ka daga baya kwarai da gaske kai mm, rigima ke da <laughs> haka ne Allah shi kyauta a na san Usman ina jinka ka kana da eh. wani labarin da zaka ba mu ne eh wato mm. wato akwai wanda na fara tunanin kwanaki zan baka sai na dan sha'afa mm. eh, na dangi ne dai mm. yawa naka ce na fulani ke eh, a na dangi ne amma idan da na taba baka labarin na makaho ai kaga mm. yawa to wannan shi na dangi ne shi ba wani abu bane ina irin tsayawa da ake gidan mai dan siyayya din nan saboda haka ya ga masu kasan mu da biredi da kai dai ka sani da kosai mm, sai ya ga mai tallan biredi sai ya kira irin kurkurkur din biredi nan ka sa ka zaka su kurkurkur hakan nan mm. eh, zuwa mai biredi mai biredi ta zo ta wundan mota mm. tunda gidan mai ne ana sauri kowa ya sayayya shi ta wundo a wuce ya faji da leda santana ciki haka kurkurkur biredin ashe irin jere-jeren nan da ita ya karba kawai har wani wani harar-harar na gefen shi yake irin kama kasare din <laughs> <laughs> sai da mota tafiya sai tafiya sai ya ɗauki turi ɗaya tunda mm. ƙanana ne mm. sai ya wurga a baki mm. ya tauna ya ɓata rai sai na kusa da shi ta ya lura cewa ma ruwa yake niyan mai ya ce maduba lafiya ya ce hai ina he kawai dagale da ya buɗe windo ya zazzage shi asara ashe ma fanke ne ne da wani to saboda haka eh. to tun da fanke ne ba me ya kamata kai ba sai ka ba mai ci ba to shi na ya zubar ya ce a ba fanke ne tunda ba burodi eh, ba kuma asara ma ya ce asara mm, eh asara gaba ɗaya kawai <laughs> to fanke bai fi daɗi ba <laughs> eh. akwai wani labari da na gani shi ma cikin eh. makonni biyu haka da suka shiga zan ce a mm. kan facebook da whatsapp ana ta yada shi ma labarin bafulaci ne shi kuma wannan labarin wato a bafulace ne aka sa shi ya ja sallah hmm. aka yi azahar da shi aka yi la'asar da shi yana hmm. wurin da aka zo magarba sai aka ce a ah, ya ja sallah sai ce a ah, ba zai ja sallah ba ka ce a ah, ka ja misalla ka ja azahar ka ja la'asar yanzu kuma ka ce ba za ka ja ba ai ya kamata ka ce a'a ya ce mm. waɗancan ɗin ma idan ba a karanta komi ne an yi tiki <laughs> yawa amma amma magariba ana karanta ana karanta abin nan ana eh. jan sura saboda haka shi ba zai iya ba ba zai yi ba eh, wacce ma saboda dai ba a karanta komi kaga lafiya lau kenan ta wuce kai ya sa to ka ja sai wani makon zan gaya maka shi shi ma sallar da ya zo ya ba amma shi ba abin da ya faru ba to to to Allah ubangiji ya kai mu abu abu bugudi Ibrahim to ma sauraro a madadin Usman Ahmad Ibrahim Alfa ke cewa a huta lafiya da eh, ma jamfa tana wuyan ya ce da ni in riga tana wuyan ya ce cire in kuma ya bani wando Tuma da kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice bayan da Attorney General ɗin Amurka Jeff Session ya ansa cewa ya gana sau biyu da jakadan Rasha Sergi Kislak yayin da ake yaƙi neman zaɓen shugaban ƙasar Amurka bara. Amma bai bayyana hakan ba yayin da majalisar dattawa ke tantance shi. gwamnatin shugaba donald trump ta ci gaba da fama da taɓargazar gazar bullar sabbin bayanan da ke nuna cewa an yi ta ganawa da kislak ɗin amma ba a bayyana ba a wata ranar juma'a a cikin watan satumba ta shekara ta 2014 mayakan boko haram suka kai hari a ƙauyen guza da ke arewa maso gabashin najeriya suka karkashe tare kuma da kakkama wasu ƙananan yara yayin da suke kone-kone da wasu wasusu ismail wanda yanzu ke da shekaru sha biyar ya auna arziki a daren da aka aikata wannan ta'addancin ya kuma buya cikin gidansu na tsawon kwanaki arba'in saboda tsoron muddin ya fito daga cikin gidan nasu 'yan ta'adda za su kama shi kamar yadda ya faru da wasu yara da dama a wannan yankin to amma banda shi ma akwai wasu 'yan najeriya wajen dubu tamanin da biyar da suka tsere zuwa ƙasar ta kamaru don su kauce ma ukubar boko haram jiragen yakin amurka ciki har da marasa matuka, sun ƙaddamar da wasu jerin hare-hare ta sama kan muradun alka'ida a yamin a wannan satin wanda hakan wani ɓangare ne na abin da ake kira faɗaɗɗen shiri na taka birki ga abin da wasu ƙwararru ke ganin wata barazana ce mai haɓaka wadda ke fuskantar yammacin duniya. To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.